This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya yau Juma'a sha uku ga watan Maris Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragama shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Sojojin Iraki da 'yan yakin sa kai na 'yan Shiya suna ci gaba da kokarin kwace birnin Tikrit daga hannun 'yan kungiyar ISIS. mai magana da yawan shugaban rasha ya karyata rahotannin da ake yayatawa cewa shugaban rasha vladimir putin au ba shi da lafiya ko kuma ya mutu mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu ya yi kira ga 'yan siyasa cewa su ji tsoron allah su daina amfani da matasa a zaman 'yan banga tsakanin labaran kenan bayan labaran kuma za ku ji gwamnatin tarayyar najeriya ta ce tana dab da ceto 'yan matan cibok daga hannun 'yan kungiyar boko haram za ku ji hujjar gwamnati na wannan gaba gadi dangane kuma da yunkurin ganin najeriya ta ci gaba da kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya masu kula da lamura na ganin cewa banda hukumomi akwai masu hannu da shuni akwai kamfanoni sannan akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar su interfaith mediation center da za su iya taimakawa wajen cimma wannan buri juma ali za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran sojojin iraki da 'yan yakin sa kai suna kokarin rike birnin tikrit gam a yunkurin da suke na kwace birnin daga hannun 'yan yakin sa kan kungiyar islamic state hare-haren da mayakan 'yan tawaye suke kaiwa da bindigogi da kuma bama-bamai sun fara yin sanyi a yayin da mayakan sa kai suke dannawa zuwa tsakiyar babbar tungar kungiyar isis daga bangarori guda biyu kamandojin wannan sumame sun ce kokarin kwace birnin da ake yi da kusan makonni biyu kenan da farawa ana samun nasarar wannan yunkuri sannan a hankali shugaban kungiyar 'yan yakin sa kai ta 'yan shiya hadi al-ameri ya faɗa a jiya alhamis ko kuma laraba da daddare cewa 'yan tawayen kungiyar isis a Tigris suna da zaɓi guda biyu au su ba da kai ko kuma a kashe su a farkon makon jiya ne dubban sojojin iraki suka haɗe suka yi taron dangi da 'yan yakin sa kai domin fatattakar 'yan kungiyar islamic state jiya alhamis mai magana da yawon shugaba vladimir putin na rasha dmitry peskov ya yi watsi da jita-jita da ake yayatawa cewa shugaban ƙasar na rasha ba shi da lafiya dimitri Peskov ya faɗa wa gidan wato gidan rediyon esco moskwif cewa shugaba putin wanda yanzu shekarunsa 62 da haihuwa yana nan lafiyarsa kalau mr peskov ya yi wannan furucin ne bayan da wani shafin yanar gizon harshen rasha ya yi ta yaya ta jita-jita cewa ko shugaba putin ba shi da lafiya ko ya mutu ko an tumbuke shi daga kan mulki ko kuma ya tsinci kansa a tsakiyar fafatawa tsakanin wasu ƙungiyoyi ko ɓangarori a cikin ƙasar. Tun ranar biyar ga wannan wata na Maris lokacin da shugaba Putin ya gana da Prime Minister Italiya Melchior Renzi a birnin Moscow ba a sake ganin sa a bainin jama'a ba. sannan kuma an soke ganawar da aka shirya za a yi tsakanin shugaban kazakhstan da belarus jiya da yau a astana babban birnin ƙasar kazakhstan kamfanin dillancin labaran reuters ya ambaci wata kafar gwamnatin kazakhstan na faɗin cewa an soke ganawar ce domin shugaban rasha ba shi da lafiya haka kuma an ba da rahoton cewa shugaban na rasha ya soke wata ganawa da jami'an jamhuriyar ossetia da ta balle wadda aka shirya yi a jiya laraba wato a ranar laraba a lokacin da aka tambayi mr peskov a kan me yasa ba a ganin shugaba fitin a bainin jama'a sai ya ce ayyuka ne suka yi ma shugaban yawa domin yana tunkara batutuwa da suke da alaka da rikicin tattalin arziki da rasha ke fuskanta dandalin yanar gizon fada kremlin ya ba da labari ranar laraba cewa shugaba putin ya zanta da shugaban armenia ta wayar tarho nan da kimamin makonni biyu idan allah ya kai mu za a fara gudanar da zaɓuɓɓuka a najeriya kuma galibi a lokacin zaɓe ne aka fi amfani da matasa a zaman 'yan bangan siyasa a lokacin da na samu damar zanta da mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu a yayin ziyararsa a nan birnin washington dc na ce da shi su ne iyayen ƙasa wani kira ko shawara zai bai wa irin waɗannan matasa yato eh kiran farko ga su 'yan siyasar ko tunda su suke amfani da su eh, su ji tsoron allah suna da 'ya'ya su 'ya'yansu suna na ɓoye ko suna waje su daina amfani da 'ya'yan mutane a matsayin 'yan banka sannan su kuma matasa kullum ana gaya musu cewa duk abin nan da ake yi da kone-kone da kashe-kashe da um, sare-sare babu wanda yake shan wahala sai su talakawa babu abin da za a yi musu kuma ta shiga shirba shanu ne abin da muke fata shine mutane nasiha da ake musu kullum su ji amma su 'yan siyasa muna kiran su da na farko a yi adalci a yi zaɓe yadda ya kamata idan kuma an zaɓi shugabanni wanda mutane suka ce suna so a bar shi ya karɓi shugabanci ko ya karɓi kujerarsa Ehm, idan aka yi haka an rage wa mutane matsaloli kuma da malamai da masu unguwanni da hakimai da sarakuna kullum mu abin da muke fata shine a yi zaben nan lafiya a gama lafiya kuma allah ya ba wa mu zaben shugabanni waɗanda za su kare rayuwarsu da dukiyarsu da mutuncinsu mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu To kuna shan labaran nan ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da sanyin safiyar jiya alhamis aka harbe 'yan sanda biyu a birnin fengasin da ke jihar missouri nan amurka sa'o'i bayan da shugaban 'yan sandan birnin ya yi murabus a saboda rahoton da ma'aikatar shari'a amurka ta gabatar cewa 'yan sanda a birnin suna nuna wa bakar fata bambanci wannan al'amari ya auku ne a lokacin da masu zanga-zanga suka taru a harabar ofishin 'yan sandan fengasan an harbi ɗan sanda ɗaya a kafaɗarsa ɗayan kuma aka harbe shi a fuska ana sa ran dukan 'yan sandan biyu za su murmure hukumomin suna kyautata zaton an yi harbin ne daga nisan mita 120 'yan sanda sun bincike wani gini har ma suka tsare mutane uku dangane da binciken harbin da aka yi hukumomi suka ce har yanzu ba a kama kowa dangane da harin ba shugaban 'yan sandan st louis john bama ya ce kwanta bauna aka yi domin ba a ga lokacin da aka yi harbin ba a saboda haka mutum ba shi da wata kariya shugaban 'yan sandan Ferguson ya yi murabus ne a shekaran jiya laraba watanni bakwai bayan wani ɗan sanda bature ya harba wani matashi bakar fata michael brown harbin da ya haddasa zanga-zanga a birane da dama a nan amurka wani ko wata ma'aikaciyar lafiya ba amerika da ta kamu da ebola yanzu haka tana ko kuma yana kan hanyarsa ta zuwa nan amurka domin samun jinya a cibiyar lafiya ta ƙasa jami'ai ba su bayyana sunan wanda ya harbi da ebolan ba tun da farko wata bature ingila ma'aikaciyar lafiya ta kamu da ebola a yayin da take aikin jinya a ƙasar saliyo an mai da wannan baturiya ingila tare da wasu ma'aikata guda biyu waɗanda suka kusance ta wasu ƙarin ma'aikatar lafiya guda biyu kuma labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Adamawan Najeriya inda bayan jimawa ana wato yi wa juna kallon hadarin kaka. Bangarorin da ke kai ruwa rana sun ce kowa ya mai da bakansa ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ci gaban rahoton. abubuwa da dama dai sun faru yayin hare-hare na boko haram inda wasu ke ma zargin da hannu wasu da ke tare da su lamarin da ya kai aka yi wa wasu da ke kokarin gudun hijira kwanton bauna a kashe su bisa gin cewa addinin su ɗaya da yan boko haram hakanan kuma an samu mara rahotannin cunne ga jami'an tsaro inda ake bi ana kama ko kashe waɗanda suka kasa gudu yayin da mayakan boko haram suka kai farmaki musamman a yankunan micika madagali da kuma uba a don haka ne wasu shugabanni a yankin micika ke ganin dole a kai zuciya nesa mr emmanuel kwace dan asalin garin micika ne ya ci ofis ofishin sashen hausa na mura amurka inda ya bayanin cewa bahaushe ya ce jiki magayi ba wani mutum ce ka yau ko shi musulmi ko kuwa shi krista da bai ji a jikinsa ba eh, so sabil da haka mu rungumi juna mu gafartawa juna mu kaunaci juna mu zama mutane masu tunawa akwai gobe komai zai iya faruwa allah na nan zai hukunta mutum duk mutum cika yana sauraron voice of america muryar america nan mu rungumi juna mu wa juna mu kaunaci juna mu manta da baya za mu samu cin gaba amma muka ce za mu yi ramako to za mu shiga wata wahala daban wanda gobe za mu ce da na sani. Kamar Mr. Emmanuel Kwace, shi ma wani shugaban al'umma a yankin Michika ya bayyana wasu abubuwan da ke faruwa ne a yanzu wanda ya ce dole hukumomin tsaro su kula. Sunana Alhaji Sadiq A. Umar Michika Local Government ni ina daga cikin jama'atun na Fitiyanul Islam Michika sannan kuma ina da matsayi daban-daban guda uku ni shugaba ne kuma har yanzu a gefen vigilante ni a Michika ni PNG na Michika. sakatare ne kuma na nasi zaman lafita ina za mu samu zaman lafiya mu yi haƙuri da juna mu haɗu mu fahimta don dukkanmu higine a micika juna yanzu misalo haka ni shugaba ne na addini kuma yana da kani reverend ne ma pastor ishaku saboda haka tsakanin akwai rabuwa wanda zamu yi babu shi ni wa ne a gare shi shi kane ne a gare ni yan ana cikin gari ana zaman lafiya gefen gari wani wuri zaka je baka saka je ba in ka je sai su ce maka ai kai musulmi kai ne boko haram alhali kuma wuce ba haka ba wa'anda suka zo mana dinnan ba a micika wanda ya kawo wannan fitina sai dai wanda aka same shi to ko me ya kamata a yi yayin da al'ummomin suka fara komawa Alhaji Abdullahi Damare shine jami'in kungiyar ka fahimtar juna tsakanin musulmi da Kirista ta kasa da ƙasa wato Interfaith Mediation International a shirar Arewa maso gabashin Najeriya. Akwai bukata a da wannan yaddan a da wannan zaman lafiyan da kuma a da wannan tattalin arzikin. Akwai bukata ba wai kawai gwamnati ba. Akwai masu hannu da shuni akwai kamfanoni sannan akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar su eh, eh, interfaith mediation center su ma dan allah su tashi su taimaka su ga cewa sun taimaka wa mutanen nan domin me babu wani fa daga wani doron duniya da zai zo tabbatar mana zaman lafiya fiye da mu a tsakanin mu. ibrahim abdulazizu sashin hausa na mura amurka daga yola a nigeria. To daga zaman lafiya kuma sai harkokin siyasa a Najeriya inda mataimakin shugaban kasa na Madisambu ya ba da tabbacin cewa nan ba da jimawa ba jami'an tsaron kasa za su ceto 'yan matan sakandaren Chibok daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Ga wakilinmu Mahmud Kwari da ci gaban rahoton. Mataimakin shugaban na Najeriya wanda ya zanta da manema labarai bayan kaddamar da wasu ayyukan gwamnatin tarayya a nan Kano ya kwashe tsawon kwanaki uku yana ganawa da kungiyoyin 'yan siyasa daban-daban. Ya ce kamar yadda jami'an tsaron na Najeriya suka kwato kusan dukkanin ƙananan hukumomin da ke karkashin ikon kungiyar Boko Haram a jihohin Borno da Yobe da Adamawa. Haka za a ceto 'yan matan nan na sakandaren Chibok. A Adamawa State a da boko haram sun karbi lokar gaman wajen guda bakwai ne yau duk guda bakwai nan sun dawo suna hannun najeriya haka a borno state kusan lokal gaman guda goma sha hudu ne ke hannun boko haram amma yau magana nan da muke yi lokal gaman guda goma sha biyu sun dawo hannunmu kuma jiya jiya nan ba ma lokal gaman an karɓa ta lokal gaman guda goma sha uku kenan insha allahu saura goza ita ma za a karɓo ta haka insha allahu yan matan chibok ma za mu fito da su cikin yadda ubangiji Haka kuma Alhaji na Sambo ya alakanta tafiyar hawainiya da aikin tagwayen hanyar Kano zuwa Maiduguri ke yi da ayyukan mayakan kungiyar ta Boko Haram. Saboda wannan tashin hankalin da aka samu na Boko Haram, contractors din da suke wannan aikin an samu mishkiloli. Ina so in mu cewa a wajen Bauchi kwai lokacin da aka je aka yi atakin ɗinsu aka yi kidnapping turawa wajen guda biyar haka kuma a wajen yobe saboda maiduguri saboda wannan tashin hankalin na boko haram contractors din ba sa iya aiki in ba haka ba da yanzu an gama wannan aiki shine shine dalilin da ke jawo dangane da batun karatuwar zaɓuka masu zuwa kuwa mataimakin shugaban na najeriya ya musanta cewa jam'iyyar pdp na tsoron na'urar nan ta tantance masu jefa ƙuri'a da hukumar zaben najeriya ta kullo da ita bari in yi bayani wa duk jama'an najeriya da duniya gabaki daya pdp Bata da tsoron komai a wannan zaben nan da za a yi kowane lungun ƙasar nan akwai pdp saboda ka pdp ba da wani tsoro tsoron me za mu ji abin da muke cewa a yi adalci wajen yin zaben nan ko da da me za a yi amfani da shi na farko tukuna shi wannan pbc din nan a tabbatar da cewa kowa ya samu saboda kowa adalci sannan sai shi maganan card reader din card reader din nan ai an yi testing a kowane zone kwamishina na inec na ibonyi sai da ya fito ya ga mutanen najeriya cewa zai sake yi dole zai sake yi a wasu wurare saboda akwai mishkila akwai kuma wurare da yawa da aka samu mishkila ka ji mu abin da muke cewa ba wai muna cewa ne a tattar kada amfani abu dokar kasar nan mai dokar kasa ta ce akan magana electronic voting so yanzu irin shirin da aka yi mun tabbatar cewa kowa za a bashi hakkin shi na yin wannan zaɓe. Alhaji Muhammad Namadi Samba kenan mataimakin shugaban Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To, madalla a gaishe ka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington yana cewa karfe ɗaya da kwata na asuba yanzu kuma ga mai Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi irin ci gaban da aka samu a wani shiri ko dabara da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya ƙaddamar a shekara ta 2010 domin gaggauta cimma burin muradun wannan ƙarni na rage yawan mutuwar mata da yara a sakamakon cututtukan da za a iya rigakafinsu ko kuma matsalolin da za a iya magance su idan aka je asibiti akan lokaci. sai kuma kaɗan daga cikin amsoshin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A shekara ta 2001 shugabannin kasashe 147 suka yi na'am da burorin wannan karni na rage yawan yaran da suke mutuwa a sakamakon cututtuka ko matsalolin da za a iya rigakafin su zuwa kashi biyu daga cikin uku da rage yawan matan da suke mutuwa a sakamakon matsalolin da suka danganci haihuwa zuwa kashi uku cikin hudu kan ƙarshen wannan shekara ta 2015 A yunkurin gaggauta cimma wannan buri babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ƙaddamar da wani shiri ko kuma dabarar inganta yadda ake kula da lafiyar miliyoyin mata da yara matalauta da nufin rage yawan mutuwar da suke yi a sakamakon matsalolin da za a iya magance su. Sunan wannan dabara Every Woman, Every Child da Turanci. fiye da gwamnatoci da ƙungiyoyi ɗari uku ne suka shiga wannan dabara ta majalisar ɗinkin duniya wannan shiri na every woman every child ya ba da rahoton cewa a sakamakon ƙaddamar da wannan dabara an samu ragowar mata da yara da suke mutuwa a ƙasashen da aka auna shugabar wannan dabara nana ko ta yi bayanin cewa wannan dabara ta zama dabarar haɗin gwiwa mafi saurin bunƙasa da aka taɓa gani a tarihin duniya gama abin da take cewa. It is estimated since 2010 that 2.4 million women and children's lives have been saved. This accounts for 40% of those lives that could have been saved if the health MDGs were met by the end of 2015. The 2.4 million lives account for 120,000. Nana kowa ta ce an kiyasta cewa tun shekara ta 2010 an ceci rayukan mata da yara miliyan biyu da wannan na zaman kashi arba'in daga cikin ɗari na rayukan da an cece su inda a ce an cimma burin wannan ƙarni kan wa'adin ƙarshen shekara ta 2015 wannan adadi yana nuni da mata 120 da jarirai 650 da kuma yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa miliyan 1.6 Nana kuwa ta ce wannan dabara ta rage yawan mutuwa jarirai da tsara iyali da kuma inganta hanyoyin kula da lafiyar mata da baya da gudunmawar magungunan ceton rayuka sun mai da hankali ne a ƙasashe 49 mafi talauci kuma an sami ci gaba sosai a waɗannan ƙasashen da aka auna. An sami sakamakon da ke ƙarfafa gwiwa daga irin taimakon da aka samu a siyasance. da kuma taimakon kuɗi da suka ƙaru da kusan kashi 25 daga cikin ɗari cikin shekaru biyar da suka shige. Ƙasashe masu arziki da masu tasowa da su ma kansu matalauta da ƙungiyoyin jama'a da kamfanonin 'yan kasuwa da ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi alkawarin ba da taimakon dala biliyan 60 kuma daga cikin wannan alkawari tuna an samu kusan kashi biyu daga cikin uku. Nana kowa ta ce yawancin mace-macen mata a sakamakon haihuwa da kuma yara matsaloli ne da za a iya rigakafinsu ta hanyar ɗaukar matakai masu sauƙi. To date, we are seeing the fastest reduction in maternal and child mortality with almost 6.4 million children, uh, less children dying every year, and maternal mortality being reduced by half since 1990. Nana kuwa ta ce sai gashi a yau cikin ikon Allah ana ganin raguwar mutuwar mata da yara mafi sauri da kusan yara miliyan shida da dubu ɗari hudu da ake ceto duk shekara da kuma raguwar mutuwar mata tun alif ɗari tara da casa'in to amma nana kowata ce hakan ba wai yana nufin an gama wannan ajandar ba ana buƙatar yin aiki tukuru kada a sake a saboda ci gaban da aka samu domin ko ba jima ko ba daɗe a cimma burin kawo ƙarshen mutuwar yara da mata a saboda matsalolin da za a iya rigakafinsu ko kuma cututtukan da za a iya rigakafinsu. Daga jihar Naja Arewa maso yammacin Najeriya, Mustapha Nasiru Batsari ya ako da rahoton cewa ganin yadda cutar hanta ke hallaka jama'a jama'an kiwon lafiya a jihar sun fara faɗakar da jama'a akan hanyoyin kariya daga cutar. Cutar hanta dai na ɗaya daga cikin cututtuka da hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa tana saurin kisa idan har ba a ɗauki mataki cikin lokaci ba. To koyaya ake kamuwa da wannan cuta ta hanta? Dr. Fatishak Abdallah ƙwararriya ce a wannan fanni kuma daraktan kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta yi bayani. Abubuwa da ke haddasa shi ya kashi kashi biyu. Akwai na kwayoyin cuta wanda ake cewa viral disease akwai kuma na dangane da ko abinci ko shaye-shaye ko na magunguna wayannan bangaren su daban bangaren kuma wanda za a kamu da shi ta kwayoyin cuta shi kuma daban. To kamar wani magunguna kenan kike nufi? Eh magunguna kamar maganin magungunan gargajiya ko maganin bature ma in ana shan shi yayi yawa wasu suna iya lalata ita hanta din. Don ita hanta ko me da muke ci a jikinmu ko duk wani abin da ya je ya shiga bakinmu ya shiga jikinmu shi an tace za ta tantance shi ta cire masu kyau ta ba mu marasa kyau to idan kuma aiki ya yi mata yawa tana iya samun wannan matsalan mashayin giya musamman masu shan taba ma bayanai dai sun tabbatar da cewa mafi yawan mutanen da cutar hantar ta kama ba su cika warwarewa ba al'amarin da dr fati shak abdallah ta bayyana dalili eh na farko idan har ya yi nisa yana da wuya a ce za a yi magani amma idan an shi yasa muka ce mutum in ya fara ciwo kan ya bari cewa sai ciwon ya kwantar da shi kafin ya ji asibiti idan aka ji asibiti aka gwada da wuri aka gane da wuri ko da ba a samu maganin cewa ga maganin shi ba za a iya gaya mishi ah, ka bar cin kaza ka bar cin wasu abubuwa saboda in ka ci wayannan abubuwa za su nakasa za su kara nakasa shi hanta din duk da cewa dai cutar hantar ta fi yawan kamawa tare da hallaka masu yawan shekaru a yanzu likitoci sun ce an samu allurar rigakafin ta kamar yadda dr fatin ta tabbatar eh manya irin rigakafin da za a yi ma mutum shine waɗanda suke aiki kamar wanda suke aiki a asibitoci saboda suna ma'amala da jini ko kuma waɗanda suke aikin road safety mutane sun yi hatsari suna ɗaukan saboda cewa za su taɓa jini to su za su iya zuwa su je su yi gwaji a asibiti idan suka aka gwada jinin su aka ga cewa ba su da shi to suna iya zuwa su nemi yadda za su samu rigakafi a matsayin likita wani shawarar da ke ba al'umma gaba daya akan wannan cuta ta anta to shawaran da zan bayar na farko yara a yi musu rigakafi da an haifi yaro ranar da aka haife shi akwai rigakafin da zai samu a ranar nan sha wannan rigakafin an yi ma yaro har girman shi shikenan in an yi mishi har girman shi shikenan amma sai ya same shi kashi hudun nan sai ya same shi har sau hudu in ya karbe shi har sau hudu to shi kenan duk rayuwar shi ko da ya zo ya samu mu'amala da masu ciwon ba zai kamu da cutar ba na biyu manya a rage shaye-shaye musamman na giya da taba da kuma magunguna na gargajiya. Dr. Fati Shak Abdallah babbar jami'ar kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Zan gaida likitoci badan kudi suke ba ba dan kuɗi suke ba ha ba dan buɗar yabo ba ha ba dan buɗar yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi haka ne to da yake muna da sauran ɗan lokaci bari likita ya shigo ya amsa ko da tambaya ɗaya ne a wannan fili kafin mai sallama likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya To likita shin me ke kawo ciwon atini ne? Abin da ke kawo ciwon atini hajiya shine abubuwan da muke ci ne. Kin san wani lokaci rashin tsaftan abubuwan da muke ci shi ke kawo ciwon atini. idan mutum na cin abubuwan da ya kamata kuma da tsafta sosai mutum na shan ruwa mai tsafta da sauransu yawanci ayi wannan yana iya kare kansa hajiya to Allah ya sawaike amin amin likita kamar kullum lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah a halin yanzu ko a madadin dr ladar jummai alli ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya to madalla ba ta yi ba ga takaitattun labarai da sanyin safiyar jiya alhamis aka harbe 'yan sanda biyu a birnin ferguson da ke jihar missouri na amurka sau'i bayan da shugaban 'yan sandan birnin ya yi murabus a saboda rahoton da ma'aikatar shari'a amurka ta gabatar cewa 'yan sanda a birnin suna nuna wa bakar fata bambanci sojojin iraki da 'yan yakin sa kai suna kokarin rike birnin tikrit gamgam a yunkurin da suke na kwace birnin daga hannun 'yan yakin sa kan kungiyar islamic state sa'annan kuma mai magana da yawan shugaba vladimir putin na rasha dmitry peskov ya yi watsi da jita-jitan da ake yaya ta cewa shugaban na rasha ba shi da lafiya dmitry peskov ya faɗawa a gidan rediyon echo moscow cewa shugaba putin wanda yanzu shekarunsa 62 da haihuwa yana nan lafiyarsa kalau mr peskov ya yi wannan furucin ne bayan da wani shafin yanar gizon harshen rasha ya ta yaya ta jita-jitan cewa ko shugaba putin ba shi da lafiya ko kuma ya mutu To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri. Kafin mai sallama bari mu gaisuwa gaisuwar ta'aziya ga ikkilisiyar Ekuwa Yutan a Jos domin rasuwar Baba Musa Rubo wanda ya rasu ranar Laraba za a kuma jana'izarsa gobe Asabar a Taigwe Miyango. Allah ba da jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. sai kuma gaisawar fata alheri da ta murna ga abdullahi halilu bici da zainab haruna suraj waɗanda za a ɗaura auren su yau da karfe 11 na safe a masallacin aliyu ibn abu talib a birnin kano alaba da zaman lafiya ya kuma ba da zuri'a mai amfani yanzu a madadin jummai ali da ta taya na gabatar da shirin da malam sidi da ta da shiri da ba da umarni da injiniya mu jim cook alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.